radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله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 sai kuma ku ji shirin naku na muryoyin masu saurare sannan shirin tsaftar muhalli daga nan kuma za mu karkare da shirin afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa karfe bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa karfe shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma kasar ghana a kan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo. wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a agogon gmt da ghana akan mita 16 kilohertz 17595 shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon najeriya nijar kamar da chadi da kuma burkina faso da togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana akan mita 41 kilohertz 7225 A jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen wuta ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da magaram zindar ta gidan radio gaskiya fm megahertz 89.5 To yanzu sai ga zama domin ajin labarin duniya tare da Tahir Amin Raji. Ga labaran duniya da farko ga kanunsu. a najeriya sojoji sun kashe mayakan boko haram 75 a jihar borno hukumar 'yan sanda a tarayyar najeriya ta ce ba za ta tilasta 'yan sanda su koma bakin aikinsu ba a nan ƙasar iran kuma tawagar masana harkokin magunguna guda goma sha biyu ne suke aiki tukuru don samar da allurar rigakafin cutar corona yanzu kuma ga cikakkun labaran rundunar operation lafiya dole a jihar borno na tarayyar najeriya ta ba da sanarwar kashe mayakan boko haram saba'in da biyar a yayin da rundunar ta rasa sojoji uku da kuma jikatar wasu hudu kafafen yada labarai da dama sun nakalto brigadier janar bernard onyeko kakakin rundunar yana fadar haka a jiya talata ya kuma kara da cewa sun kwace makamai da dama a lokacin fafatawar da aka yi a tsakanin ranar 28 zuwa 31 ga watan oktoba dakarun rundunar lafiya dole sun sami nasarar kwace motoci masu bindigogi da ke sarrafa kansu guda hudu da makaman harbo jiragen sama guda uku da kuma sauran manya-manyan makamai a ranar lahadi da ta gabata ce dai mayakan boko haram suka kashe mutane bakwai a wani harin da suka kai a ƙauyen takulashe da ke karamar hukumar chibok na jihar borno hali yanzu dai an shiga shekara ta goma kenan ana fafata tsakanin mayakan boko haram da kuma sojojin najeriya sannan mutane akalla dubu talatin da shida ne suka rasa rayukansu a yayin da wasu miliyoyi suka a gidajensu hukumar 'yan sanda a tarayyar najeriya ta musanta labarin da ke cewa za ta sallami 'yan sanda waɗanda suka ki komawa bakin aikinsu don yin hakan rashin ya kamata ne kafafen yada labarai na ciki da wajen najeriya sun nakalto bayanai waɗanda suka nuna cewa hukumar za ta tilasta 'yan sanda koma bakin aikinsu an kashe jami'an sanda 22 a tazoman da ta tashi da aka yada labarin cewa sojoji sun bude wuta akan masu zanga-zanga na kin rundunar sas ta 'yan sanda a unguwar leki da ke birnin lagos a cikin watan da ya gabata jami'an 'yan sanda da dama ne suka bar wuraren ayyukansu bayan sun gano cewa wasu 'yan daba suna neman su don halaka su ma'aikatar lafiya a nan ƙasar iran ta ba da sanarwar cewa tawagar masana magunguna har guda goma sha biyu ne suke aiki dare da rana don ganin sun kai ga samun allurar rigakafin cutar corona sannan uku daga cikinsu sun wuce marhalar gwaji kan dabbobi majiyar muryar jihar musulunci ta iran ta nakalto iraj harirci mataimakin ministan lafiya yana faɗar haka a jiya talata ya kuma ƙara da cewa hali yanzu ana gujin mutane dubu ashirin da biyar a kowace rana a dufaɗin ƙasar sannan yawan wanda suka kamu da cutar corona ya zuwa yanzu sun kai dubu ɗari shida da talatin da bakwai da kuma ɗari bakwai da sha biyu inda mutane dubu talatin da shida da ɗari da sittin suka rasa rayukansu sannan wasu dubu ɗari da casa'in da biyar da ɗari da saba'in da uku suka warke daga cutar a inda sauran kuma suke shan magani a asibitoci ko kuma a gidajen su. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran sarkin kasar qatar tamim bin hamad ya sake jaddada matsayin gwamnatin kasar na tallafa al'ummar falastinu har zuwa lokacin da za a kafa 'yantacciyar kasar falastinu mai cin gashin kanta tashar talabijin ta aljazira ta kasar qatar ta nakalto sarki tamim yana faɗar haka a jiya talata ya kuma kara da cewa za a kafa kasar falastinu ko ba daɗe ko ba jima mai babban birni a birnin kudus mai alfarma a wani labarin kuma shugaban majalisar dokokin ƙasar ta qatar ahmad bin abdullah ya bayyana cewa 'yancin faɗin albarkacin baki wanda gwamnatin ƙasar faransa take goyon baya ba zai zama har da wulaƙanta wa'anda wasu addinai suke girmamawa ba a cikin watan da ya gabata ne dai shugaban kasar faransa emmanuel macron ya bayyana goyon bayansa ga wata jarida mai suna charlie hebdo wacce ta buga zane-zanen batanci ga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya tada hankalin musulmi da dama a duniya an rufe rumfunan zaɓe a mafi yawan jihohin amurka hamsin kuma tuni sakamakon zaɓe ya fara fitowa a waɗannan jihohi masu sanya ido dai sun bayyana cewa miliyoyin amurka sun fito don kada ƙuri'unsu a mafi yawan jihohin yanzu yanzu dai kamar yadda sakamakon zaben da ake bayyanawa a tashar talabijin ta sky news ya nuna cewa shugaban kasa mai cewa to donald trump yana da goma bayan masu zaɓe na electoral vote 204 a yayin da joe biden kuma yake da 223 sai dai har yanzu sakamakon bai kai matsayin da za a bayyana wanda ya lashe zaben ba masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. Tuma da yanzu kuma ga shirin nan na muleka jaridinmu na yau tare da Aminu Ibrahim Kyawa. Muleka jaridunmu na yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na mu leka jaridun mu yau inda za mu leka jaridun da ake bugawa a tarayyar Najeriya da wasu sassa a kasashen nahiyar Afirka inda za mu fara jaridar wato eh, Daily Trust a Najeriya. In ta kawo labarin cewa gwamnonin Arewa sun nuna goyon bayan su ga Buhari da ya gaba social media takunkumi. Kokarin da gwamnatin Buhari take yi na aka ba social media takunkumi da dabaibai ya samu jinjina da goyon daga gwamnonin arewa gwamnatin buhari dai ta roƙi majalisar dattawa da ta kafa doka mai tsanani da za ta karya fukafukan fukan social media ministan ya labarai najeriya lai muhammad ya ce idan aka kyale social media babu takunkumi to ko shakka babu za su tarwatsa kasar nan baki daya To za mu nufi kasar Kamaru inda za mu duba jaridar na ta Akto Kamaru take cewa mazauna birnin Yawunde suna cikin fargaba ta rashin tsaro. Jaridar ta shirya wani rahoto a kan yadda mazauna babban birnin kasar ta Kamaru suke rayuwa cikin zulumin rashin tsaro tare da zargin 'yan sanda da nuna gajiyawa a aikinsu. A cikin watannin bayanan dai wani babban jami'in tsaro a ƙasar ta Kamaru ya yi gargaɗi. a kan barazanar rashin tsaro ta take isuwa babban birnin kasar daga yankunan arewa maso yamma da kuma kudu maso yamma a cikin kwanaki kaɗan da suka gabata wani bom ya tashi a wani wurin sayar da kayan kwaɗayi a cikin babban birnin na yawunde tare da jikata wani mutum ɗaya da hakan shine bom na hudu da ya tashi cikin watanni biyar a jere to sai kuma jaridar leadership inda ta bayyana cewa gobara ta ke gidaje 1200 a jihar borno akalla gidaje 1200 ne suka kone kurmus a gobara tashi a sansanin 'yan gudun hijira ke ƙauyen gajiram a ƙaramin hukumar ganzai a jihar borno wannan bala'i ya faru ne a kwanaki baya da suka gabata inda akalla mutum 7,200 suka rasa matsugunansu shugabar hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar sema ta sanar da cewa wannan ba shi ne karan farko da haka ta faru ba an daɗe ana samun matsaloli na tashin gobara a sanin gudun hijira sakamakon amfani da waɗanda suke zaune a wurin suke yi da itatuwa wurin kunna wuta domin yin amfani da su wajen girke-girke. to za mu nufi kasar ghana inda za mu laka jaridar ghana times ta ce ministan aikin gona na kasar ya yaba manoma saboda kokarin da suke yi na wadata kasar da abinci duk da yaduwar cutar corona ministan aikin gona dr oso afi okoto wanda ya fitar da sanarwa dangane da ranar manoma ta kasar ta ghana ta shekara ta 2020 ya ce manoman ƙasar ta ghana suna matuƙar ƙoƙarin ganin cewa al'ummar ƙasar sun samu abinci mai gina jiki a cikin kwanukansu to sai kuma a jaridar premium times inda ta kawo labarin cewa ministan tsaron najeriya bashir magashi ya ce da izinin najeriya sojin amurka suka kwato ɗan ƙasar su a arewacin ƙasar ba kutse suka yi ba ministan tsaron ya faɗa hakan ne jim kaɗan bayan da ya ba da bahasi game da kasafin kuɗin da aka ware wa ma'aikatar tsaro ta ƙasar a masar dokoki kuma wannan wani mai da martani ne game da zargin da wasu suke yin cewa sojin amurka sun keta alhamar kasar najeriya inda suka shigo arewacin kasar kuma suka kwato wani ba amurke da aka yi garkuwa da shi wannan ya zo ne kwanaki uku bayan da wasu dakarun sojojin amurka suka kutsa kai a arewacin kasar najeriya sau kwato ba amurke da aka yi garkuwa da shi kuma babu ko da soja guda daga cikin sojin na amurka da ya jikkata a lokacin wannan samame da suka kai ta masu ware ƙarshen shirin jaridun kenan na yau. madalla yanzu za mu ci gaba da ga inda muka tsaya inda shirin nan na duniyar mu a yau ke tafi a sauraro lafiya. Duniyar mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. shirin da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa a yankuna daban-daban na duniya da fatan masu saurari suna cikin koshin lafiya to shirin namu na yau zai dubi ne dangane da jawabin da jagoran jin jihalin musulunci ayatollah said ali khamenei ya yi a jiya don tunawa da ranar haihuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma jikansa imam sadiq alaihi salam bugu da ƙari kan yadda kafafen watsa labarai na duniya suka ba wa lamarin muhimmanci sakamakon batutuwan da jagora din ya taɓo a cikin wannan jawabi nasa musamman dangane da batun da ya shafi batanci da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi sallam a kasar Faransa da kuma batun zaben Amurka wanda aka fara a jiya din don haka sai ku biyo mu don jin yadda shirin namu zai kasance wanda ni Muhammad Awal Bauchi zan gabatar muku. masu saurare barkamu da sake saduwa. Kamar yadda muka faɗi a farkon shirin shirin namu na yau zai dubi ne dangane da jawabin da jagoran jin jihalin musulunci ya tilasid Ali Khamenei ya gabatar a safiyar jiya don tunawa da ranar zagayowar ranar haihuwan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. a cikin jawabin nasa dai da jagora din ya yi a jiyan wanda kuma aka watsa kai tsaye ta gidan talabijin na kasar sannan wasu kafin watsa labarai na duniya su ma suka ɗauke su kai tsaye din saboda mahimmancin da jawabin yake da shi don haka kafin mu je ga dubi kan irin yanayin yadda kafin watsa labarai na duniya din suka yi ɗauki wannan labari din da kuma kowa bangaren da ya bashi muhimmanci bari mu yi ishara da kuma dubi a gurguje kan wasu daga cikin abubuwan da jagora din ya bayyana a cikin wannan jawabin nasa bismillahir alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين a cikin jawabin nasa da ya jagoran tun jihalin musulunci ya bayyana cewa iran bata damu kan waye da lashe zaben shugabancin amurka ba sannan kuma matsayar jamhuriyar musulunci ta iran kan siyasar mulkin mallakan amurka tana nan daram kuma wane ne ya lashe zaben shugaban amurkan imam khamenei ya ci gaba da cewa wasu suna tunanin cewa wata gwamnati za ta amfana sakamakon miƙa kai ga bukatun amurka alhali ko gwamnatocin da suka miƙa kai ga mulkin mallakan amurka sun fi cutuwa nesa ba kusa ba jagoran juyin jihalin musulunci ya ce babban dalilin ƙiyayyar da amurka take yi da iran da kuma gwamnatin musulunci ta kasar shine kin miƙa mata kai da iran ɗin ta yi ga bakar siyasar amurkan don haka sai ya ce wannan ƙiyayyar kuwa za ta ci gaba sannan kuma hanya guda kawai na kawo ta ita ce lokacin da amurka ta yanke ƙaunar cewa za ta iya cutar da al'ummar iran to wannan dangane da batun zaben amurka da kuma siyasar iran dangane da amurka din kafin zaɓe da kuma bayan zaɓe kenan to yayin da kuma ya koma kan batun batancin da aka yi wa manzon allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a kasar faransa kuma da kuma nuna goyon bayan hakan da gwamnatin kasar ta yi musamman shugaban kasar amurka eh, emmanuel macron jagoran jun jihalin Musulunci ya kakkausar suka ga wannan matsaya ta gwamnatin faransa da kuma na shugaban kasar jagoran ya bayyana abin da ke faruwa a kasar faransan a matsayin bayyanar da siyasar kiyayya da musulunci da ma'abota girman kan duniya da kuma sahayoniyawa na duniya suke aiwatarwa ba wai kawai wani kuskure ne wanda wani mai zane ya yi ba jagoran ya ci gaba da cewa maimakon a ɗauki wannan lamari a matsayin wani kuskure da wani mai zane kawai ya yi lallai lamarin ya wuce nan da haka jagoran ya ce lamarin yana nuni da cewa lallai akwai wasu ɓoyoyin hannaye cikin wannan lamari waɗanda su ne kan waɓa gami kuma su suke haifar da irin waɗannan batutuwa irin waɗannan lamura na cin mutuncin mazan Allah don su cimma wata manufa su a wani bangare na jawabin nasa imamu Khamenei ya jinjina wa irin yadda al'ummar musulmi suka fito suka nuna fushi da kuma rashin amincewarsu da wannan ɗanyen aiki yana mai cewa hakan yana nuni da cewa al'ummar musulmi a farke suke jagoran juyin halin musuluncin kuma har ya yi watsi da fakewa da gwamnatin faransa ta yi wajen goyon bayan wannan danyen aiki na zanen batancin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam da cewa ta yi hakan ne saboda 'yancin faɗin albarkacin baki da kuma kare haƙoƙin bil'adama yana mai cewa gwamnatin faransa da take faɗin wannan magana ita ce kuma gwamnatin da take ci gaba da bada mafaka ga 'yan kungiyar munafukan nan ta mko ta iraniya waɗanda suke waje 'yan ta'adda waɗanda suka kashe dubun dubatan al'ummar iran imam khamenei ya ci gaba da cewa lallai akwai darasi cikin wannan lamarin gwamnatin faransa da take magana kan kare haƙoƙin bil'adama da 'yancin faɗin albarkacin baki ita ce dai kuma gwamnatin da take ci gaba da goyon bayan mafiya munin ƙungiyoyin ta'addanci a duniya waɗanda suka kashe shugaban ƙasar iran alƙalin alƙalai prime minister da sauran jami'an kasar iran bugu da ƙari kan sama da iraniyawa dubu goma sha bakwai da 'yan wannan kungiya ɗin suka kashe jagoran kenan yana ishara da irin mummunan aikin da waɗannan 'yan kungiya na mko suka yi amma kuma da haka faransa tana ci gaba da goyon bayan su kamar yadda kuma ya ishara da irin goyon bayan da faransa take ba wa kuma ta ba wa gwamnatin saddam a wancan lokaci lokacin da yake yaƙi da jamhuriyar musulunci iran da irin taimako na jiragen yaƙi da dai sauransu wanda gwamnatin faransa ta wancan lokacin ta bawa saddam wannan wani bangare kenan na jawabin jagoran kafin mun ya kawo ga waɗannan batutuwa tun da fara jagoran ya yi magana kan muhimmancin haɗin kai tsakanin al'ummar musulmi da kuma jinjinawa hangen nesar marga imam kumeni rahmatullahi ta'ala alaihi na sanya wa waɗannan ranaku na haifar ma'aiki a matsayin ranakun makon haɗin kai yana mai cewa abubuwan da suke faruwa a halin yanzu a duniyar musulmi suna ƙara nuni da wajibcin haɗin kai da kuma ƙara tabbatar da hakan a tsakanin al'ummar musulmin harila kuma wani bangare na jawabin nasa ayatollah said ali khamenei ya ishara da ha'inci da cin amanar da wasu kasashen larabawa suka yi na kulla alaka da haramtaccen kasar isra'ila inda ya allah wadai da hakan sai dai kuma ya ce tabbas hakan ba zai kawo karshen lamarin Falasinu ba ya ce kasar Falasinu dai ta Falasinawa ce kuma ko shakka babu za a kawo karshen sahayoniyawa 'yan shari guri zauna sannan kuma jagoran a wani bangaren jawabin nasa ya taɓo batun muhimmancin tabbatar da tsaro a yankin na gabas tsakiya inda ya shara da yakin da ke faruwa tsakanin armenia da azerbaijan inda ya kira da cewa ya zama wajibi a sako yankunan kasar azerbaijan da aka mame wanda armenia take rike da su sannan kuma da tabbatar da tsaro da kuma zaman lafiyan al'ummomin armaniyawa da suke yankin na nagorno karabakh کار زشتی انجام گرفت که حق ملت فلسطین تاراج شد در واقع به وسیله یه عده البته تمام شدنی نیست مسئله فلسطین رو اینا نمیتوانند کوچکتر از اون هستن که این مسئله رو به پایان برسونن نه خیر مسئله فلسطین ادامه پیدا خواهد کرد و فلسطین فلسطین خواهد شد و رژیم صهیونیستی جعلی از بین خواهد رفت در این تردید نیست تو نن اتا گشه دین شینی ابیندا جوابین نا جاگورن جون جهل مسلم چاتلا سید علی خامنه ای یا اونسا to yanzu bari mu dubi da bangaren irin yanayin yadda kafafen watsa labarai na duniya suka ɗauki wannan jawabi na jagora din kamar yadda muka bayyana wasu daga cikin kafafen watsa labarai din sun ma dauki jawabin nasa kai tsaye lokacin da yake yi wasu kuma sun ci gaba da sanya shi a matsayin labari da dumi-duminsa bari mu fara da kafan watsa labaran nan na associated press wanda shi wannan kafa wannan kafan watsa labaran shi kuma abin da ya fi bashi muhimmanci shine bangaren da jagoran yayi batu dangane da siya zaben amurka da ke faruwa a halin yanzu inda ce jagoran jinjin halin musulunci na iran ya nuna zaben amurka ba a bakin komai ba a wajen iran yana cewa don kuwa ya nuna cewa a wajen iran zaben bashi da wani muhimmanci kuma waye ya lashe shi To ita kuma tashar nan ta almayadin ta kasar Labanan wacce bayan ta watsa wannan jawabi ma kai tsaye sannan kuma a cikin shafukanta na intanet ta ringa kawo bayanai dangane da wannan jawabi din ina daga cikin abin da ta kawo akwai kai cewa wato jagoran jin jihali musulunci bayan a wajen Iran dai waye zai lashe zaben Amurka ba shi da muhimmanci face dai abin da yake da muhimmanci shine irin siyasar amurka din wanda za ta aiwatar sai kuma tashar nan ta abc news ta wanda take amurka wanda take birnin new york ita kuma abinda ta fi bashi muhimmanci cikin jawabin na jagoran shine bangaren da ya yi magana kan batancin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a kasar Faransa inda suka yi nuni da maganar jagora din kan irin goyon bayan da gwamnatin Faransa take bawa wato kungiyoyi na ta'addanci da kuma goyon bayan da kasar Faransa din ta bawa wato gwamnatin Saddam a wancan lokaci din a yayin kallafaffen yaƙi da iraki din ta tallafa wa iran to sai kuma kafar watsa labaran nan ta al'ahad da ke kasar lebanon ita kuma abinda ta bashi mahimmanci shine batun zaben amurka da siyasan iran inda take cewa siyasar iran kan amurka na nan daren kowaye ya zama shugaban kasar amurka in ji jagora imam khamenei to ita kuma jaridan arab news ta ƙasar saudiya ita kuma cewa take yi jagoran iran ya ce siyasar iran kan amurka ba za ta sauya ba kowaye aka zaɓa a matsayin shugaban amurka a siyasar iran dai a fili take ba za a iya sauya ta ba in ji jagoran ƙasar to sai kuma gidan tala wato tashar talabijin nan ta doce Welle ta ƙasar Jamus ita kuma wani bangare na jawabin jagora din ta fi bashi muhimmanci a musamman bisa wato shine batun nan na mamaye ko kuma kame ofishin jakadancin amurka a nan birnin tehran wanda aka yi a farko-farkon juyin halin musulunci na kasar iran sakamakon ayyukan leƙen asiri da ofishin jakadancin yake yi da haka bisa la'akari da cewa jawabin na jagora wanda ya ajiye din ya daidai fado a daidai ranar 13 ga watan aban wato daidai ranar da su wa'annan ɗaliban jami'a to mabiya ta farki maimakon suka mame ofishin jakadancin amurka din a shekarar 1979 ya daidai da wannan don haka ita sai eh, wannan ita ce talabin ta doshewar take cewa jagoran iran ya sake nuna goyon bayansa ga kame ofishin jakadancin amurka da aka yi a abinin tehran da aka yi a farko farkon jin jihalin musulunci take cewa jawabin na jagora din ya daidai da ranar da aka yi wato wannan abin ya faru kenan a tarihi to sai kuma tashar nan ta al ta kasar qatar ita kuma ta ba da muhimmanci ne ga wato bangaren da jagora din ya magana dangane da zaben na amurka inda take cewa a daidai lokacin da ake fara zaben amurka jagoran jun jihali na iran ya ce so siyasar iran dangane da amurka a fili take sannan kuma siyasar wato sauyin shugaban a amurka ba zai iya yin wani tasiri a kan wannan siyasa ta iran ba sai kuma kamfanin dillancin labaran reuters shi ma dai a shafinsa na intanet din abin da ya bashi muhimmanci kan cikin jawabin na jagora din shine batun wato mamaye ofishin jakarancin amurka da aka yi a ran sha uku ga watan aban wato ranar da irin rana kamar ta je kenan a shekarar 1979 inda yake cewa inda ya ce jagoran junji halin musulunci na iran ya ce kame ofishin jakadancin amurka da aka yi wani lamari ne da ya daidai kuma wanda ya daidai da hankali to sai kuma kafar watsa labarai na karshe da zamu yi dubi ita ce kasar to kafar watsa labarai na anatoli ta kasar turkiya to ita kuma babin da tafi bashi muhimmanci a cikin jawabin jagora din shine batun yakin nan da ke gudana a halin yanzu tsakanin kasar armenia da kasar azerbaijan ita kuma cewa take yi a jagoran iran ya bukaci a 'yanto yankunan azerbaijan da aka mamaye da kuma tabbatar da tsaro da kuma lafiyan armaniyawa da suke yankin nan na nagorno karabakh to masu rare wannan dai a takaice shine waɗannan su ne kafafen watsa labarai da za mu iya taɓo muku dangane da irin yanayin yadda suka bada da muhimmanci ga ɓangarori daban-daban na jawabin da jagoran jun jihalin musulunci din yayi a jiya dangane da mauludin ma'aiki tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da alayansa kuma da aka maka ƙarshen abin da mu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan Allah a gobe inda za ku ji mu dauke da wani batun na daban kama kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya kan kama ni da na shirya na gabatar nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuma ga shirinku na muryoyin masu saurare wanda Hassan Barka ke gabatarwa. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da saduwa da ku a cikin wannan shiri na muryar masu saurare shirin da kan je ra'ayin masu saurare daga sassa daban-daban da suke bibiyar shirye-shiryen mu wanda suke bayyana ra'ayinsu akan batutuwa daban-daban da suka shafi zamantakewa da al'amura na siyasa tsaro da ma korafe-korafe a wasu lokuta akan abubuwa da suke ci musu to a ƙuriya amma a wannan lokaci za mu da daman ne kamar da aka saba ga masu saurare domin su miƙa gashe su ga 'yan uwa da abokan arziki da mataya murnar maulidin manzan Allah zara da amincin Allah su tabbata a gare shi da sa tsarkaka da ake gudanarwa a sassa daban-daban na duniya ga malami na farko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muryoyin masu sauraro na Radio bih Iran. Zan yi amfani da wannan dama domin ta yi al'ummar musulmin duniya ga baki daya musamman Nijar da Najeriya ta yi a zagayowar sallar maulidi ta haihuwar yayin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya bamu albarkacin wannan rana kuma Allah ya bamu albarkacin annabi Muhammad kuma Allah ya kara mana soyayyarsa tare da ahalinsa da alayensa da 'yan gidansa gabaki daya Husaini Labran Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci da ke Tehran barka da war haka mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdoki biya da magaran zandar ina taya duk jama'a 'yan uwa musulmi na duniya zagayowar garana ta aihuwar fiyayya halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga baki ɗaya musulmi na duniya ina musu barka ina musu barka kuma ina taya su murna ga wagarana ubangiji allah ƙara maimaita mana kuma ubangiji allah haɗa kan musulmi na duniya ga baki daya mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdul kibiya da magaram zandar assalamu alaikum gidan rediyon boh tehran kuna tare da Ilyasu Yakubu Digawa ita ga dau jihar Bauchi. To zan mika saƙon gaisuwa ta kamar haka. Akwai Isuhu Suleiman Maɗatai da Magaram. akwai yusuf suleiman tamsuwa akwai idris abdu tamsuwa akwai bako umara kandilwa bukar akwai yusuf muhammad akwai comrade jibrin tamargwal akwai muhammadu direba murba mashiyo baba gaina kufombi jajere isa dika mai sade daga toro akwai kadora diga ga dan fulanin wargi akwai yusuf salisu dan fulanin kwara yusuf bi niger state akwai haruna abdulmumin mai gwado ilyasu ibrahim kedi dan bushiya akwai ilyasu m ilyasu gulawa ilyasu usaini journalist fatasko akwai abubakar salisu arinkime birnin fatasko akwai maryam salisu a birnin fatasko akwai Muhammad direba murba mashiyo akwai muhammadu fullo mashiyo mai magana ilyasu yakubu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu gidan rediyo BOH a yan uwa ne muku sallama kan wannan maulidi na maulidi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muke sitarar juna muke sitarta kanmu kamar ranar sallah saboda rana zagayowa shekara kenan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka haife sa cikin wannan wata muna taya yan uwa na faɗin duniyar nan ki ɗaya murna allah ubangiji ba mu ikon kuma ci gaba da aiki haka haka allah ubangiji kuma ya hore wa kowa abin da ya aiki aka haka duk wanda ya ɗauki niyya assalamu alaikum sashen hausa na muda boh mai magana yushehu abubakar wawan ce daga karamin hukumar mulkin bukuyum a jihar zamfara tarayyar najeriya da farko ina wa dukkanin ma'aikatan wannan gidan rediyo fata alkhairi bayan haka ina so yin amfani da wannan domin isar da sakon gaishe gaishe na fata alkhairi zuwa ga yan uwa da abokan arziki daga ciki akwai mudassar sani ilele yare birnin kebbi kasimu aliyu asara sarranar matasan asara daga jihar sokoto hassan muhammad binanci sani a shafara mai goro da ke sabo kaso birnin kebbi idan na dawo gida zamfara ba zan manta da nura bello daraja kasar gusau ba hafizu balarabe gusau abdulmalik sa'idu mai gure da tashar gwagu gusau naziru abubakar sabu gusau naziru sa'idu gusau haka ma ba zan manta da comrade bilyaminu ji Ali gusau ba da alhaji umar gidadu gumi da fatan allah ya bashi lafiya haka ma ina so na yi amfani da wannan damar na tallaka a jihar adama domin na gaishe da dc washington movie na dawo a wasu sassa kuma irin su mutawakkil gambo doko gambo gambo mkk sadi dan hausa baturiya sadi energy tandare potaskum lawal mk dan silva a sokoto rabiu muhammad gidan madi nura abubakar gidan abba nura muhammad mai afulgusau gusau to da wannan za mu karkare baki daya a madadin dukkanin masu sauran namu da suka bayyana ra'ayinsu da aka ji muryoyinsu da kuma shi kansa madugun shirin hassan barka ni abdullahi salihu katsina da na jagoranci rigamar gabatarwa a wannan lokaci nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya an da Hassan Barka ga kuma shirin na tsabtar muhalli tare da Dr. Fatima Muhammad Mahmud Ture. Tsabtar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli. Shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallin mu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. Da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Fatima Mahmud. kamar yadda na faɗa a baya a farkon shirinmu na gurɓataccen abinci yana da matukar muhimmanci a rika kula da tsaftar abinci da ake ciki saboda hanyoyin da abinci ke gurɓacewa na da yawa wani abincin yana gurɓacewa ne tun a wajen dafawa wani a lokacin da ake ci ko lokacin wurin da aka ajiye abincin ko kuma wurin ɗaukar sa zuwa wani waje kafin a yi amfani da shi kenan sannan kuma wani abincin yakan gurɓace sakamakon canjin yanayi da dai sauran abubuwan da suke iya haifar da wannan matsalan to madalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu tattauna ne akan e. coli tana da matuƙar mahimmanci sosan gaske saboda tana daga cikin ƙwayoyin cutar da ke iya haifar da annoba na amai da gudawa a al'umma ta rabu kashi biyu akwai mai wa mutum illa da kuma wacce ba ta iya haifar da duk wata matsala da dai wannan bacteria ta E. coli ana iya samunta ne a cikin kayan cikin mutum ko dabba tana fitowa waje ne ta hanyar bayan gida bayan gidan mutum ko na dabba kenan idan aka yi rashin sa'a ya haɗu da shi wannan bayan gidan idan aka yi rashin sa'a kenan ya haɗu da abinci to abinci mutum ya ci to zai iya fuskantar matsaloli sosai irin su amai da gudawa wani lokaci gudawan ma akan samu haka irin mai jini kenan ciwon ciki mai tsanani a wani lokacin ma yakan iya taɓa koda idan aka samu hemolytic uremic syndrome syndrome kenan sakamakon rusa jijiyoyin da ke samar da jini a cikin jikin mutum musamman a yara wani lokacin kuma akan samu cewa ta shiga jinin mutum wanda ake cewa bacteremia to ita da wannan bacteremia tana da matsala sosai musamman ga ah, mata masu ciki wani bincike da aka gudanar a shekarar 2014 wanda journal din clinical microbiology and infection ta wallafa ta nuna cewa ita e. coli din tana iya shiga mutum hanyar jikin mutum ma ta mafita fitsari kenan ga mai ciki kuwa zai iya jefa kanta da kuma jaririnta cikin hatsari ana iya samun cutar e. coli ta hanyar cin abinci irin su kayan marmari ganyayyaki abinci da ba a dafa sosai ba irin su nama da madara sannan kuma za mu gani cewa mai dauke da wannan kwayar cuta ta e. coli zai iya sa mashi wanda baya dauke da shi wato lafiyayyen mutum kenan ta hanyar bahaya a wani lokacin kuma akan samu asymptomatic cases wanda wasu mutane za su gaba ba sa nuna wani alama ta cutar amma still za su iya sawa mutumin da lafiyar kalau kenan akwai yaushe muna yawan faɗa ya kamata cewa a kula da tsaftar abincin da ake siya a gefen titi ko kuma a gidajen abinci to ita dai alamomin cutar e. coli sun hada da amai din da muka faɗa gudawa ciwon ciki gajiya tashin zuciya da dai sauransu a kwayoyi da yawa da ya kamata mu kare kanmu daga wannan cuta ya kamata a rinka sanin inda za a rinka ajiye abinci misali a ajiye abinci a wurin a cikin fridge kenan saboda wasu kwayoyin cutan saboda temperature din ba sa iya yin wani tasiri a ciki a rinka yawan wanke hannu kafin a dafa abinci ko kuma a ci abinci kenan a daina wanka a kogi ko kuma irin pools haka na swimming wanda mutane da yawa suke yawan amfani da shi ya kamata a kula da tsaftar wuraren da ake ake girki kuma sannan ya kamata a kula da lafiyar dabbar da ake sai da naman ta kafin a yanka ta a ga cewa ba ta da wasu kwayoyin cututtuka musamman wurin wannan aka yanka ta za a iya sama naman cuta kuma mutane suka amfani da shi haka ba tare da sun tsabtace da ya kamata ba ana iya samun matsala kuma ya kamata a kula da ita kanta wurin tsabtace a kula da tsaftar wurin da ake sai da nama yana da matuƙar muhimmanci cewa masana'antar abinci sun gwada ƙwayar cutar a cikin abubuwan sai da akwai hukumomi da yawa da aikin su shine idan an kammala abinci ko kuma abin da ake saidawa kafin a ba wa mutane to dole ne a aika musu domin su yi gwaji gwaji kungiyar lafiya ta duniya ta samar da hanyoyin gwaji da za a gano irin waɗannan ƙwayoyin cutar kenan masu sauraron mu ganin cewa lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki a nan tilas zan daga aya sai ku biyo mu shiri na gaba don jin karin wasu cutukan da ake samu sanadiyan cin gurbataccen abinci yamman za a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni fatima mahmud na tsara na gabatar da shirin nake cewa a huta lafiya sai allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli wasu alaikum rahmatullah shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Bismillahir rahman Rahim masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau shirin ne wanda muka saba muku batutuwa masu alaƙa da nahiyar mu ta Afirka. a yau za mu yi dubi ne akan wasu bayanai da suka fito dangane da yadda sudan ta kulla alaka da 'yan sahiyoniya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana daga farkonsa har zuwa ƙarshensa tun bayan da kasar sudan ta bayyana cewa ta kafa hulɗa da haramtacciyar kasar isra'ila ya zama abin mamaki saboda a zahiri babu wani dalili da zai sa hakan ta kasance musamman bisa la'akari da cewa al'ummar kasar ta sudan samarinsu da maza da mata ba su daɗe da kifar da gwamnatin umar hassan na albashir ba al'ummar ƙasar sudan matasansu sun ɗauki abin da mahukuntan ƙasarsu suka yi a matsayin cin amanar ƙasa wannan ne ya sa muka ga yadda aka kafa wata cibiya a faɗin ƙasar domin ƙalubalantar yin hulɗa da mu'amala da 'yan sahiyoniya a cikin kwanakin banan jaridar wato badiou da haranot ta haramtacce ƙasar isra'ila ta fitar da rahoto da a ciki ta yaya kallabin rawar da wasu ƙasashe suka taka musamman saudiya wajen ganin cewa sudan ɗin ta amince da kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila wani jaridar ta 'yan sahiyoniya ta ce saudiya ce ta jagoranci tattaunawar siri da aka rika yi a tsakanin sudan da haramtacciyar kasar isra'ila kuma ƙungiyoyin leƙen asirin saudiyar da kuma shi kan yarima mai jiran gado muhammad bin salman sun taka rawa wajen share fagen alaƙa tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da haɗaɗɗe daular larabawa a gefe ɗaya da kuma ita sudan ɗin daga baya jaridar 'yan sahiyoniyar ta ƙara cewa tsoron kada sudan a ƙarƙashin juyin da ta yi ta ƙulla alaƙa mai ƙarfi da iran ne ya ingiza wato haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma ita kanta saudiya ɗin ingiza sudan ta karkata akalar alaƙa ta zuwa ga 'yan sahiyoniya a ranar tara ga watan mayu jaridar ta ambaci cewa shugaban kungiyar leƙen asirin haramtacce ƙasar isra'ila uc cohen ya shaidawa jami'an sirri hudu cewa shugaban hukumar 'yan sahiyoniya ya amince da a tuntuɓi wani attajiri ɗan ƙasar saudiya domin fara magana akan alaƙar hulɗa da sudan manufar yin hakan shine kare manufofin haramtacce kasar isra'ila ta fuskoki da dama na farko ingila saudiya ta shigar da sudan cikin sahun masu adawa da iran a dalilin haka ne aka yi wata ganawa ta sirri a tsakanin shugaban sudan abdul fattah al-burhan da ministan yakin haramtacciyar kasar isra'ila benny gantz a cikin wani hamshakin gida na ɗan kasuwar saudiya kuma ƙarƙashin sa'idan ɗaya daga cikin shugabannin afirka dalilin ta ci gaba da cewa wannan ganawar ce ta share fagen wata ganawar da aka yi a tsakanin burhan na sudan da kuma benjamin netanyahu wani sashe na jaridar ya yi magana a kan yadda ƙungiyoyin leƙen asirin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka gano abin da suka kira hanyar da iran take aikewa da makamai zuwa ga ƙungiyoyin gwagwarmaya ta falasinawa ta hanyar sudan sun kuwa ɗauki lokaci mai tsawo kafin su iya gano wannan hanyar kamar da jaridar ta ambata bayanin jaridar ya kuma ambaci wani fage na tarihi da cewa a shekara ta 2010 an yi wata ganawa a tsakanin shugaban leƙen asirin saudiya a wancan lokacin wato bandar bin sultan da kuma ma'ar dagan wanda shine shugaban mossad na haramtacciyar ƙasar isra'ila da 'yan sahiyoniyar suka buƙaci saudiyar ta yi matsin lamba a kan shugaban sudan umar hassan albashir da ya taimaka musu yanke alaƙa da iran kuma tabbas saudiyar ta amsa buƙatar haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi matsin lamba a kan sudan ɗin domin ita ma saudiya tana ganin iran ɗin a matsayin barazana gare ta kamar yadda rahoton ya ambata jami'an ƙasar saudiya sun kashe kuɗaɗe masu yawan gaske a cikin ƙasar sudan domin cimma wannan manufa sannan kuma sun yi wa albashir alkawalin cewa za su ba shi mafakar siyasa idan aka kifar da gwamnatinsa shugaban kungiyar leƙen asiri ta haramtacciyar ƙasar isra'ila mossad ya bayyana cewa sun zaci albashir yana su ne da ya musu alkawalin zai yanke alaƙa da iran amma sai suka ga cewa ya cika alkawalin nashi bayan hakan abin da ya biyo baya shine yadda gwamnatin trump ta fara matsin lamba a kan saudiya domin ita ma ta kulla alaka da haramtacce kasar isra'ila da kuma ce dan salmanu ya amince da an gayyace shi zuwa birnin washington domin halartar bikin kulla alaka da kuma rattaba hannu akan yarjejeniya da 'yan sahayoniya da aka yi a watan da ya gabata kuma da an yi taruka daban-daban na girmama muhammad bin salma din hatta bayan kashe jamal kashogi. sai dai kamar yadda rahoton ya ambata muhammad bin salman ya ki mika kai ga wannan lamari mai hatsari don haka wasu majiyoyi na amurka suka ambaci cewa watakila wato ba dan salmanu ne wanda yake jan ragamar komai da komai a cikin saudiya ba da akwai wasu masu karfin bakin fada da tasiri da suke tafiyar da al'amura a wannan ƙasa. da gaske ne cewa dan salmanu ya amince da daukar matakai masu yawa da suka share fagen yin alaka da haramtacciyar kasar isra'ila da kasashen laraba suka yi sannan kuma ita kanta saudiya din ta amince ta baiwa kamfanin jiragen sama na indiya damar yi ta sararin samaniyarta domin zuwa haramtacciyar kasar isra'ila amma akan abin da ya shafi kulla alaka da haramtacce kasar isra'ila a fili a wannan lokacin to iyalan ali sa'ud suna ɗari-ɗari domin suna ɗaukar kansu a matsayin cewa su ne masu tsaron wurare masu tsarki na musulunci duk da cewa sun san moriyar da za su ci idan sun yi hakan saudiya ta daɗe tana takarawa a alaƙar sirri tsakanin haramtacciyar ƙasar isra'ila da sudan tun a cikin karnin da ya shuɗe fitaccen ɗan kasuwar da na saudiya wanda yake zaune a monaco wato adnan kashogi ya kasance mai alaka da tsoffin jami'an leƙen asirin haramtacciyar ƙasar isra'ila fitattu guda hudu da su ne na namrudi da shuwaimar da warhifa fardi da yishak mug ta hanyar waɗannan mutanen ne kuwa aka buɗe alaƙa tsakanin ɓangarorin haramtacciyar ƙasar ta yahudawa da sudan ta hanyar tsoma baki da shiga tsakanin saudiya ta hanyar wato kashogi ne haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kusanci shugaban ƙasar sudan na wancan lokaci ja'afar nameri wanda ya bayar da damar yin jigilar yahudawan falasha daga habasha aka bi da su ta sudan sannan suka wuce zuwa falasɗino take ƙarƙashin mamaya to ma sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma wata fitowar idan allah ya kamin da za a je mu dauke da wani jigon kafin mu karkare muna yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. tahir raji ya dawo tare da takaitattun labarun duniya rundunar operation lafiya dole a jihar borno na tarayyar najeriya ta ba da sanarwar kashe mayakan boko haram 75 a yayin da rundunar ta rasa sojoji uku da kuma jikatar wasu hudu kafafen yada labarai da dama sun nakalto brigadier janar bened onyenko kakakin rundunar yana fadar haka a jiya talata ya kuma kara da cewa sun kwace makamai da dama a lokacin fafatawar da aka yi a tsakanin ranar 28 zuwa 31 ga watan oktoba dakarun rundunar lafiya dole sun sami nasarar kwace motoci masu bindigogi da ke sarrafa kansu guda hudu da makaman harbo jiragen sama guda uku da kuma sauran manya-manyan makamai a ranar lahadi da ta gabata ce dai mayakan boko haram suka kashe mutane bakwai a wani harin da suka kai a ƙauyen takulashe da ke karamar hukumar chibok na jihar borno Ali yanzu dai an shiga shekara ta goma kenan ana fafata tsakanin mayakan boko haram da kuma sojojin najeriya sannan mutane akalla dubu talatin da shida ne suka rasa rayukansu a yayin da wasu miliyoyi suka kauracewa gidajensu hukumar 'yan sanda a tarayyar najeriya ta musanta labarin da ke cewa za ta sallami 'yan sanda waɗanda suka ki komawa bakin aikinsu don yin hakan rashin ya kamata ne kafafin yada labarai na ciki da wajen najeriya sun nakalto bayanai waɗanda suka nuna cewa hukumar za ta tilasta 'yan sanda koma bakin aikinsu an kashe jami'an sanda 22 a tazoman da ta tashi bayan da aka yada labarin cewa sojoji sun bude wuta akan masu zanga-zanga na kin rundunar sas ta 'yan sanda a unguwar leki da ke birnin lagos a cikin watan da ya gabata jami'an 'yan sanda da dama ne suka bar wuraren ayyukansu bayan sun gano cewa wasu 'yan daba suna neman su don halaka su ma'aikatar lafiya a nan ƙasar iran ta ba da sanarwar cewa tawagar masana magunguna har guda goma sha biyu ne suke aiki dare da rana don ganin sun kai ga samun allurar rigakafin cutar corona sannan uku daga cikinsu sun wuce marhalar gwaji kan dabbobi majiyar muryar jihar musulunci ta iran ta nakalto iraj harirci mataimakin ministan lafiya yana faɗar haka a jiya talata ya kuma kara da cewa hali yanzu ana gwajin mutane dubu a kowace rana a duk faɗin ƙasar sannan yawan wanda suka kamu da cutar corona ya zuwa yanzu sun kai dubu da kuma ɗari inda mutane dubu talatin suka rasa rayukansu sannan wasu dubu da casa'in suka warke daga cutar a inda sauran kuma suke shan magani a asibitoci ko kuma a gidajensu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga radio hausa voh daga nan birnin tehran sarkin kasar katar tamim bin hamad ya sake jaddada matsayin gwamnatin kasar na tallafa al'ummar falastinu har zuwa lokacin da za a kafa 'yantacciyar kasar falastinu mai cin gashin kanta tashar talabijin ta aljazira ta kasar katar ta nakalto sarki tamim yana faɗar haka a jiya talata ya kuma kara da cewa za a kafa kasar falastinu ko ba daɗe ko ba jima mai babban birni a birnin kudus mai alfarma a wani labarin kuma shugaban majalisar dokokin ƙasar ta qatar ahmad bin abdullah ya bayyana cewa 'yancin faɗin albarkacin baki wanda gwamnatin ƙasar faransa take goyon baya ba zai zama har da wulakanta wa'anda wasu addinai suke girmamawa ba a cikin watan da ya gabata ne dai shugaban kasar faransa emmanuel macron ya bayyana goyon bayansa ga wata jarida mai suna charlie hebdo wacce ta buga zane-zanen batanci ga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya tada hankalin musulmi da dama a duniya To da haka muka zo ƙarshen shirin namu na wannan safiya amma kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan Allah kai mu wani lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu. thank you